Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalar da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum kamu da asubahin ranar Litinin 15 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta yi bakin kokarinta na ganin ta samu damar tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram biyo bayan fito da wani faifan bidiyo da kungiyar ta yi jiya Lahadi a garin milwaukee magajin garin wisconsin tom barrett ya ce an samar da jami'an kwantar zoma na national guard a tsakiyar maso kudancin birnin domin aikin kota kwana gwamnan jihar louisiana a nan amurka wanda mummunan ambaliya ta auka mawa ya gargaɗi jama'ar jihar jiya lahadi da su yi hattara yayin da ruwan ambaliyan ke kara yawa to kanin labaran kenan 'yan boko haram sun ba da sharaɗin maido da 'yan matan chibok ga dai 'yan matan nan ba mu da hadafi su kawai a bar mana yan uwanmu mu ma mu bar su idan ba a bar mana yan uwanmu ba to wannan yan matan ku sani ba za ku taɓa samun su ba to za a ji martani sakataren mnsd ya zargi 'yan jam'iyyar da ke son shiga gwamnatin nijar ta pnds tarayya da cewa abin da dai ni na gani ba su da kuɗi suna so su su masu sa hannu cikin wasoso za kuma a ji irin cece kucen da ya biyo bayan ƙarin girma na baya-bayan nan da hukumar 'yan sandan najeriya ta yi kuma kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya masu are assalamu alaikum a cikin hirarsu da ah, grace alheri abdu wato Lol zanna ɗaya daga cikin sakataren kungiyar iyayen 'yan matan chibok ya bayyana cewa hankalin iyayen ya tashi jin labarin fidda wannan faifan bidiyo inda suka yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta dauki dukkan matakan da suka kamata na ceto 'yan matan ya kuma bayyana ganawar da suka yi da waɗansu 'yan boko haram da suka gudu daga dajin na sambisa rayuwarsu suka ce ba su da ba su da dama su da duk abin da an gaya musu su yi su haka suke ba su da ba su da daman kansu su dai suna nan so yanzu haka kam sun gaji da zaman su ma suka gudu suka fita daga jikinsu. Yawa ba lallai ne suna da amsa ba amma ban san ko sun muku bayani game da ya ake kula da lafiyar su ya ake kula da bukatunsu musamman kasancewansu 'yan mata eh, ya ake kula da batun harkokin abinci bisa ga yadda aka hada mu da su da yake mun je ne dama ba mu gani ya yanayin iri wayannan mutane wanda suke to amma da aka yi bisa ga tsoro da tsoron je da aka samu dama na dan magana kaɗan da su shine ansa da suka aka ce musu to shikenan su duniya ka tabbatar mana kan cewa 'yan mu ko yanzu komai kuna zama ku tabbatar cewa 'yan matan ku suna nan sai dai a yi hanya dai wanda za a yi a kokori a samu muku 'yan matan ku amma ba za a bayar da wani hanyar da za a iya yi sai dai da gwamnati to shine mu yanzu ke ne mai isar mana da sako duniya da gwamnati su yi kokori su hada kai muna roko muna roko kowaye ne duk wanda yake da kishi cewa lalle lalle 'ya'yan nan suna nan suna ba mu san halin da suke ci ba a taimaka mana a sako mana wayannan yan Lawal Zanna kenan a cikin hirar su da Grace Alheri Abdu ɗaya daga cikin wato iyayen waɗannan 'yan mata da suke rike wato 'yan matan Chibok. a garin milwaukee na nan amurka magajin garin wisconsin tom barrett ya ce an samar da jami'an kwantar da tarzoma na dogarawan tsaron ƙasa domin aikin kota kwana idan rikici ya barke a wannan wurin Eh, wani wato inda wani ɗan sanda ya harbi wani ba amurke ba karfata yanzu haka dai an kwana ana zanga-zanga a garin na milwilke wanda ya yi dalilin kona shaguna shida kana aka kona motocin 'yan sanda da dama yayin da aka jimma wata 'yar yarinya rauni haka kuma wasu jami'an 'yan sanda da dama sun samu rauni ciki har da wani bawan Allah da ya fita hayacinsa sakamakon buga kansa da aka yi kan kankare yanzu haka dai an tsere wato mutane sha an yanzu haka dai an tsere mutane bakwai sakamakon wannan rikicin bara da ya yaba wa 'yan sanda na garin milwaukee ɗin, kan abin da ya kira tsananin ƙoƙarin nuna hangen nesa a yayin wannan tashin hankalin ya shaida manema labarai cewa har tsawon wannan tarzoman 'yan sandan ba su harzuka ba balle ma har su yi harbi har tsawon daren ranar asabar ɗin ma da aka fara zanga-zangar ba su nuna wani eh, rashin hankali ba kana ya roƙi iyaye da kar su bar 'ya'yansu da su kasance a wannan wurin da ake zanga-zanga kuma ya ce yana iya kafa dokar hana fita idan buƙatar hakan ta taso babban shugaban 'yan sandan na garin miloke edward flynn ya bayyana ɗan talikin da aka harbe da daren asabar ɗin da ya haifar da tarzomar da cewa sunansa salvi smith ɗan shekaru 23 da haihuwa kuma wannan ɗan sandan wato wanda aka raba ɗin dai yana da tarihin wato an sha kama shi a baya dangane da tarihinsa da suke da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin jihar louisiana a nan amurka wadda mummunan ambaliya ta aukamuwa ya yi gargadin jama'ar jihar jiya lahadi da su yi hattara yayin da ruwan ambaliyan ke ƙara yawa kana masu aikin ceto na ta kokarin ganin sun tsamo dubban mutanen da wannan ambaliya ya rutsa da su gwamnan jihar john bell edward ya ce mutane dubu bakwai ne a jihar daga kudu maso gabashin jihar aka ceto daga gidajensu da kuma motocinsu yayin da jirgi mai saukar ungulu da jami'an kwantar da zoma da mutane masu zaman kansu su ne suka taba da gudunmawa wajen gudanar da aikin ceto ya ce sai dai wannan ambaliyan ta yi dalilin mutuwar mutane uku kana mutum guda ya bata har zuwa tsakiyar ranar jiya lahadi ba a samu ganinsa ba kamar yadda hukumar kula da yanayi suka ce an yi ruwan sama a wannan shiyar da aka yi ambaliya a jihar ta louisiana da ya kai tsawon santimita hamsin hukumar ta ce ko kafin a samu ambaliyar sai ta fitar da sanarwar ranar talata cewa za a yi ambaliya wanda zai dangano daga ɗaruruwan kilomita daga jihar texas zuwa arewacin kwarin ohio sai dai yawan ambaliyar ta fi shafar tsakiyar jihar musamman babban birnin jihar baton rouge abin da ya sa hatta gwamnan shi da iyalansa tilas suka bar gidan gwamnati gwamna ya ce jihar ba ta da karfin shawo kan wannan matsalar ita kadai don haka ta buƙaci wato ta buƙaci jami'ar jihar da su yi haƙuri jama'ar jihar su yi haƙuri domin ku ya bukaci hukumar kula da bada agajin gaggawa na gwamnatin tarayya da ta sa hannu yunkurin da zai taimaka wajen ganin an taimaka wa iyalai da ma waɗanda suka yi hasarin dukiyoyinsu. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun kasance cikin ruwan sama a babban birnin ƙasar philippines jiya lahadi domin su nuna rashin amincewarsu da yunkurin da shugaba Duterte yake yi na karrama tsohon shugaban ƙasar finidan marcos a wajen wato ta wajen yi masa jana'izar ban girma ko a baya ga babban birnin haka ma kuma an gudanar da zanga-zanga a wasu sassan ƙasar kan nuna wannan kyamar amma kuma shugaba duterte ya tsaya kai da fata cewa zai ɗauko gawar tsohon shugaban ƙasar daga garinsu na haihuwa zuwa kabarin da ake binne gwarazan 'yan ƙasa wanda ke manila kuma zai yi hakan ne a cikin watan gobe sanata risa hantiveros wadda ta shiga cikin sahun masu zanga-zangar ta ce marcus ya shiga kundin tarihi a matsayin wanda bai yi nadama ba a matsayin makiyin fitattun mutanen kasar da cigaban kasar to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani dai 'yan Boko Haram sun fito da wani sabon bidiyo na 'yan matan Chibok inda suka nemi da a yi bani in baka tsakaninsu da gwamnatin tarayyar Najeriya da ke rike da wasu 'yan uwansu abinda ya janyo mai da martani Ibrahim Abdulaziz gare ka. kungiyar boko haram ta saki wani sabon faifen bidiyo ne dauke da yan matan chibok da ta sace samar shekaru biyu da suka wuce inda a cikin faifen kimanin yan mata hamsin ne ma aka nuna sanye da hijabai inda suke zaune a bayan wani mutum dauke da bindiga wanda ya nemi da a saki mayakan kungiyar kafin masu saki waɗannan 'yan mata. To saboda haka mu dai muna so mu bayyana muku wannan abin da kuke gani ga dai 'yan matan nan ba mu da hadafi a kansu kawai a bar mana 'yan uwanmu mu ma mu bar su. Idan ba a bar mana 'yan uwanmu ba to wannan 'yan matan ku sani ba za ku taɓa samun su ba. To ko mai uwayen waɗannan 'yan mata ke cewa ne game da wannan sabon faifayen bidiyon da aka sake? Mr. Ayuba Chibok na ko cikin iyayen waɗannan 'yan mata. Mun ji daɗi da har yanzu an suna da rai kuma na ji muryar da tana magana da yare. Ubangiji ya taɓa zuciyan kowa samun zaman lafiya har nan masu koma gida. To sai dai kuma awai kadan da fitar da wannan sabon faifayin bidiyon. Sai rundunar sojin Najeriya ta ce tana ma neman ɗan jaridan na Amos Lukida wanda ke da kusanci da ƙungiyar ta Boko Haram ruwa a Jallo. nan ma kuma sojojin na kuma neman ambasada ahmad yu balori da kuma barista aisha wakil wanda rundunar ta ce ma suna dauke ne da wasu bayanai masu muhimmanci amma sun ki su baiwa hukumomi to koya masana haka tsaro ke ma kallon wannan sabon bidiyon da kuma barazanar kama waɗannan mutane uku ruwa a jallo dr bawa abdullahi wase wani masanin haka tsaro ne a najeriya maganar da cewa sun nuna hotunan yan matan nan dama mu mun san yan matan nan ba abin da ya same su ba su mutu ba suna da ransu suna kuma hannayen waɗannan wuta. Awowi kaɗan da fidda wannan sabon bidiyo sai gashi kuma sojin Najeriya sun bayyana ko kuma sun aina wasu 'yan Najeriya cikin da ɗan jarida da wata mace kan cewa ana neman su ruwa a jallo. Ba ganin wannan na iya kawo tangarɗa wata ga ƙoƙarin shiga tsakanin. ba zai kawo tangaɗa ba don sabili da su ma waɗancan wanda suka yadda a tattauna da sun ai su ma suna hannu kaga na farko hanyar samun abinci su an katse na biyu hanyar samun mai da za su yi wannan abun an katse na uku hanyar da za su yi samun taki da sauransu wanda suke haɗa waɗannan abun an katse na hudu yawan su kuma babu shi na biyar garuruka da da suka ci manya-manya suka rike yau babu ko ɗaya so waɗanda aka ce ana neman su ruwa a jallo zai kasance a wani barna ne daban ba wai wanda zai shafi wannan tattaunawa da ake yi ba. Koma da menene fatan iyayen waɗannan 'yan mata ma shine a taimaka a fidda musu 'ya'yansu domin kada rayuwa ta salwanta. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Ku tausayi haka yake kuma a gaida ibrahima sai kuma jamhuriyar niger inda 'yan jam'iyyar adawa ta mnsd da sani umar ke jagoranta suka kada ƙuri'ar shiga gwamnatin pnds tarayya bayan da wato bayan tayin baya bayanan da shugaba isuhu muhammadu ya yi ma 'yan adawar to sai dai kuma sakataren mnsd din ya ce an watsar da adawa ne kawai don a kwashi dawa silimin muni barma gare ka ja'in jar da aka yi tsakanin masu bakin faɗa a jina jam'iyyar ta sani umaru ta tilasta yin ƙuri'a domin raba gardama abin da ya ba masu ra'ayin a shiga gwamnati damar samun rinjaye dan majalisar dokokin kasa murtala alhaji mamuda na ɗauke da fassarar sanarwar karshen taro eh, kwamitin zartarwa ce ya kamata ya na da wannan amsar kiran da aka yi to kusan matsaloli da ake da akwai na kwanciyar hankali cikin nijar da harkokin tattalin arzikin ƙasa to bisa kan shi ne shine wannan kwamitin ya sa gaba ya ce ya cancanta sirri nasara ta shiga cikin eh, wannan rawar ta jagorancin wannan da za a yi don a taso da tattalin arzikin nijar an yi zaɓe kamar demokuraɗiyya ce tunda kusan cikin dokokin ibn sirri nasara ana ta yi zaɓe ko kuma a samu sulhu tsakanin mutu yadda ta kai mu zaɓe a cikin mamba 148 hudu ne ba su yara ba to kun ga kenan rinjayen iya da ƙarfi to bisa kan shi ne makayi yi na'am da wannan kiran da shugaban ƙasa yi kuma insha Allah za mu shiga yi eh, matakarwar mu cikin eh, wannan gwamnatin. Sakataren watsa labaran jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya bugo da ƙari jigo a reshen Yamai Tambura Isufu da ke adawa da wannan shawara na cewa hujjojin da uwar jam'iyyar ta bayar domin shiga gwamnatin haɗin kai da shugaba isufu ke shirin kafawa ba masu gamsarwa ba ne. Mu da muka kai shekaru da shekaru muna kewai barayi ne cin hanci da rashawa bannan dukiyan ƙasa sun taka dokokin ƙasa yau menene aka sauya da zai bari mu ta yi to suka ce wai aka yi dogo mahara dai a takaice dai abin da dai ni na gani don talauci mutane sun matsu ba su da kuɗi suna so su su ma su sa hannu cikin wasoso jam'iyya ba kuɗi ake aiki kuɗi ana aiki da shi dai ne mutane aka so talakawa su bi tuni dai jama'a suka fara hasashen yiwuwar sake naɗe-naɗen mambobin sabuwar gwamnatin a ƙarshen wannan wata da muke ciki wato bayan shugaban ƙasa isu muhammadu ya gama hutunsa na shekara-shekara wani abin da masu lura da al'amuran yau da kullum ke jiran gani shine idan shugaba muhammad usman da ke matuƙar ɗasawa da shugabannin mnsd nasara zai shiga sabuwar gwamnati ko kuma a'a sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaimana, bari mu koma Najeriya inda ƙarin girman da hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi na baya-bayan nan ya janyo murza gashin baki da zargin rashin gaskiya. Babangida Jibirin gare ka. a ƙarin girma da rundunar 'yan sandan najeriya ta yi dai an ɗauko wasu kwamishinonin 'yan sanda haka kuma ƙara musu girma zuwa makaddasan sufeto jan na 'yan sandan najeriya wato dig ba tare da sun kai mukamin mataimakin speto janar ba wato aig a da yanzu haka kuma akwai wasu tsaffin mataimakan speto janar na 'yan sanda guda uku da aka bar su a kan mukamansu abinda kuma wasu 'yan najeriya ke ganin ba a masu adalci ba babban lauyan nan na kudu maso yammacin najeriya chief ni akintola tare da wasu shugabannin al'umma sun gudanar da wani taron manema labarai a birnin lagos tare kuma da yin kira ga hukumar kula da 'yan sanda ta kasar da ta duba wannan lamari tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar pdp alhaji bashir akambi na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan ganawa da manema labarai kuma ya min ƙarin haske game da ƙorafan nasu. Mun an kawo CP an ba shi DIG direct ana so a yi frustrating AIGs wanda yana gaban su kai. Kuma gwamnatin da ya ce yana fada corruption a Nigeria ba shaka iyaka. To sai dai kuma a hira da na yi da shi ta wayar salula mataimakin shugaban hukumar kula da 'yan sanda ta najeriya kadashin speto janar na 'yan sandan najeriya alhaji yakubu muhammad murabus ya ce ba lalle ba ne a ɗauki ya ba shi saboda wasu sharuɗa na farko akwai abin da shi zara karata kwamishin wanda su ne suke lura da ɗaukar ma'aikata daga wurare sau a samu balance saboda haka akwai ana bin eh, akwai jihohi na siyasa guda shida a Najeriya sannan kowace jiha guda ta siyasa za ta kawo DIG daya to abin sa kake ganin za a ɗauki CP commissioner ɗan sanda a bashi DIG ba ta da zama AIG kuma ga AIG ba a basu ba shine kowace jiha guda ta kawo DIG to ba ta zaɓa ki wanda nan Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin rundunonin tsaron ƙasar da sabuwar gwamnatin ƙasar ta yi wa garan bawul abinda kuma ake ganin an ɗauki matakin ne da zumar yin gyara dangane da zarge-zargen da ake wa rundunar da gazawa wajen tabbatar da tsaro da kuma cin hanci da rashawa. Babin Yajibirin Rai Amurka daga Lagos. To a gaida Babangida yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Idan ana biye da mu a shirye-shiryenmu da suka gabata, muna magana ne kan albashin watanni kimanin 29 da ma'aikatan kamfanin harhaɗa motocin steya suka ce ba a biya su ba. Inda muka ji bayanai daga bakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanin wato Comrade Sani Garba. Manajin darakta na kamfanin steya Sa'idu Ahmed ya mayar da martani kan wannan batu. Yana mai jaddada cewar lallai ma'aikatansu suna bin su bashin albashi na tsawon watanni to amma kuma ya ce akwai ƙwararan hujjoji na faruwar hakan. Eh to haka ne take mun dan kwan biyu ba biya su ba akwai dalili ba wai ko an yi abin da gangan ba ne gama ita yanayin kasuwanci muna da kayayyaki a ƙasa ba mu samu mun sayar da wayannan kayayyakin yadda suka kamata ba hmm. amma duk lokacin da muka sayar da wayannan da dama haka mukan dan kokarta mu kira ma'aikatan mu dan basu ga wannan ga wannan kamar cikin january din ai da muka yi wannan ciniki mun ba su na wasu watanni haka ma cikin june da muka yi dan wani ciniki kaɗan an samu dan wani abu an ba su an ce su rike wato ita yanayin abin rashin kasuwa ne da ya kamata hatta su ma'aikatan sun sani cewa kamfanin nan yanzu ba ma producing anything virtually activities din at, at a very low level Eh, kaman wato ba kwa sarrafa komi kenan a yanzu mun riga mun sarrafa muna da kayayyaki a ƙasa mhm. amma da yake yanayin kasuwa din is very tight a yanzu ba ma producing komi amma muna da stock kuna da kayan sayarwa muna da kayayyakin traktoci ina motocin noma muna da su a ƙasa. kenan dama shi biyan su ya danganta ne ga irin cinikin da kuka samu ya danganta ne yadda kamfani ta operating aka yi kayayyaki aka saida a biya mhm. tun da wannan kamfanin ba wai tana zama ba ne ana ba ta taimako ko ana ba ta grant eh. duk abin da aka saida ne sai daga ciki ake maintaining kamfani ake biyan albashi mhm. ba kwa zama ne da su don saboda su fahimci ga yadda al'amuran yake several several times muna mutum da da mutanen nan sukan kawo complain a zauna a musu bayani a zauna a musu bayani kai to the extent ma akwai lokacin da abubuwan da suka yi ma ba abun faɗa ba ne a rediyo a ji sai su je su kulle mana gate su je su zargi ma eh, abin nan management staff da sauransu a zo a zauna a musu bayani a green su zo da union su da even nlc su state headquarters su kan zo a zauna a musu bayani wannan abin ba da gangan ba ne ba da gangan ba ne saboda yanayin kasuwan ne bari maka bayani abubuwan da ke faruwa wannan traktoci a wannan motocin noma din nan inda a ce ana sayan su da a ce muna rely on government ne to start with gwamnati ne major customer din mu ba za ka samu how many farmers ne a Najeriya suke da hannun cewa za su iya sayan tractor miliyan biyar miliyan shida miliyan bakwai sai gwamnati ta ta tallafa mana to abin da ke faruwa yanzu za ga cewa yawancin abin gwamnati sun fi a je a so daga waje to an so abu ne daga waje mu namu ƙara ragewa take duk wa'annan muna musu bayani kuma ma'aikatan nan inda ana producing suna gani ai da idon su ne ake producing kuma a sai da wayannan Any anytime aka sai da abu substantial ana ba su abu aka ku zo ku zauna ga dan wannan ai manager ai wannan until we get out of this problem a mhm. koyaushe nakan gaya musu aka ce wannan ba bacci muke ba mhm. gama abin da ke faruwa yanzu na na kai state sun wajen goma na visit su trying to sell wayan abubuwa eh. bayan haka da muka ga haka ita ba major problem din kuma is product guda ɗaya ne kuma muke da ita but product base sosai za ga cewa wannan abun in tractor ba ta shiga ba wayansu za su shiga dalili kenan yanzu muna da investors prospective investors sun zo sun nuna interest that they want to bring in equity su akwai wayanda yake suka zo domin su sa hannun jari kenan koko eh haka sun mhm. zo kwanakin baya sun zo hatta su ma'aikatan ma sun zagaya da su a kamfanin nan sun zo an mun yi nisa a kan zancen da muke wannan za su zo su sa jari a kamfanin nan sannan komai da komai insha Allah za ta abin nan pick su wa'annan masu mallakan kamfanin ba su san da wannan matsalan ba ne ko kuma dai ah, ba za su samo hanyar da yake za su biya wa'annan basussuka ba don wasu ma suna gwada daga cikin ma'aikatan inda ma za a biya su aikin su ma da su ajiye su da a biya su hakokinsu. wato ba laifin wanda suka sai kamfanin nan ba ne mhm. kamar su wannan wanda suka sai kamfanin nan sun nuna kishi kamar lokacin da aka sa kasuwa wannan kamfanin a kasuwa an nuna kishi ne suka sa nasu kudin suka sa nasu jari aka sai wannan kamfanin ka mhm. kai dan kasuwa ka sai kamfani with hope cewa efa eh wannan business din will turn it around mun fara abu da zafi-zafi 2007 aka fara da zafi-zafi har wajen 2012 hatta su ma'aikatan sun ga kokarin da wani suka sai kamfanin suka yi kamfanin ta daɗe ba a production a wani lokacin da muka sai wannan from 2007 har wajen 2012 activities ne activities da sosai a kamfanin to ba unfortunately kai ɗan kasuwa ka sa jari a kasuwa ka zo wudu cewa kasuwa za ta bunƙasa kasuwa za ta bunƙasa ka buga ka buga suddenly sai ga cewa ana shigo da kayaki ana kashe maka kasuwa hmm. ana shigo da kayaki daga kasuwa irin su china india ana kashe maka kasuwa hmm. an kashe kasuwa an buga sai ka ga kuma abin da ya kama ka dinga sayar da tractoci goma ashirin talatin sai ka ga cewa a cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida tractor ɗaya biyu ko ka da a cikin wannan ya za ka yi sannan ma haka fa ibin kafin a shiga wannan hali su wanda suka sai kamfanin sun dinga tallama ma kamfanin nan da dan fara an samu crisis suna kawo kuɗi su taimaka saboda dan samu a dan tattaimaka tattaimaka ba wai kawai sun abandonin kamfanin ba ne ka sa jari ka zauna wudu hope cewa za ka rarrafin wani benefit ka zauna ko kana ta sinkin kuɗi kana ta sinkin to ai dalilin kenan da aka cewa to tun da abin haka ne gara mu samu investors wanda suke da more technical capacity wanda za su shigo wani da abin a tona ran kamfanin nan so da ta su ma'aikatan interest din su protected mhm. so if uh, wahab mm. tun da mun so lokacin da aka sai kamfanin nan da sai a rube ta to me amfanin an sai kamfani ne domin a bunƙasa ta saboda ba ma ma'aikata ba ma yan uwanmu najeriya a wajen da za su yi aiki mm. to kayi naka dilli ko kasuwa kuma ta canja amma har yau akwai har yanzu ma'aikatan da suna aiki wannan bodin a kanmu ne mun rike su cewa da hope cewa kamfanin za ta a ran a ci gaba da aiki in investors suna sun zo su ya su ne ai za a ja su ci gaba da wannan aiki yanayin ne saboda the nature of ita yanzu Nigerian economy hmm. an riga an buɗe wato tattalin arzikin nigeria tattalin arzikin nigeria an riga an buɗe bonus abin bonus ana ta dumping kayayyaki kamar da fara nake ce maka za ga cewa madadin we need company like stay requires protection requires protection daga gwamnati so da ba za a dinga shigo da kai ana dumping a kasar nan ba mm. gama yanayin na shigo da kayayyakin da su sukan zo a arha da arha mm. da arha mm. cheaper than what abun nan ita companies da take saida eh. sai ga cewa we are no longer in competition wato ba a gogayya ba a gasa tsakani babu gasa tsakani eh. amma da ce yanzu a fito da daɗin abin gwamnati da yanzu ta fara nuna measures da cewa za a protecting mm. za a ba ta kariya kenan ta wajen sayan ta haka mm-hmm. kariya so eh. this kind of kariya za a samu this protection da za mu samu za ga cewa shigo da kayaki daga kasan waje will become very expensive mu kuma da muke da kaya a kasa dinna za mu samu mu hada mu sassaida that is basically the reason why muke samu wannan problem ba sai ne kadai ba muna nan kamfanin assembly plants a Najeriya wajen mu biyar ne mu biyar eh. kuma the same problem muke face ga wanda na muka biya ne da fari muna kokartawa wannan abu kayayyakin da muke da su a kasa mu saida su kuma mun yi nisa ita ma ba bacci muke ba mun yi nisa wanda kuma akwai haske at the end of the day at the end of the tunnel hmm. gama akwai jihohin da muka riga muka je muka tattauna da su wanda sun nuna cewa efa eh za su sayi wayannan motocin motocin noma din hmm. daga gare mu so dama roƙon da muke fatan da muke da yake wannan gwamnati ta zo emphasis on agriculture ka zo harkar motocin noma da kayan noma na aiki a zo a neme mu a yi da mu muna nan ba wai ba nan ba ne kuma dama ita steer particularly an santa tun in the 80s za ka ji chin steer wanda aka sai da tun kuma suna nan har yanzu din haka tababbun ma kan last for 20 25 30 years so muna da karfin muna da muna da means muna da capacity what we need is the support a gwada mu a try din mu a ga ko ba za mu ba it is only when mu local producers mun kasa in yanzu gwamnati za ta ce to a shigo da na waje ana patronizing din shine fa za a bunƙasa wannan abun abun noma din shine fa za a creating employment opportunities because kamar yadda muke dinna in kamfanin nan tana aiki za mu ɗauka ma'aikata at 50% capacity wajen dubu ɗaya da ɗari biyar wajen dubu ɗaya da ɗari biyar za mu ɗauka ma'aikata directly kafin kuma fara magana ma indirectly da sauransu. Manajin daraktan kamfanin Steya Alhaji Sa'idu Ahmed. Idan an samu wani ci gaba a wannan batun za mu sake sanar da ku. A mako mai zuwa za mu waiwayi batun wata baiwar Allah mai suna Firdausi, wadda wasu 'yan uwan mijinta cikinsu har da wani ɗan majalisar jiha a Bauchi suka ƙwace mata 'ya'ya bayan rasuwar mijin nata, aka hana ta ganinsu ko mu'amala da su. Daga baya kuma sai aka ce mata ɗaya daga cikinsu ma ta rasu. A huta lafiya. To a gaishe ka ga wannan. Imam Abdullahi Balalo ya buƙaci jama'ar Najeriya su koma ga Allah don samun nasara maimakon ɗaura alhakin durƙushewar tattalin arziki ga gwamnati. Malamin ya buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ci gaba da tsayawa kan adalci da amana, kazalika da amfani da sahihan hanyoyin samun bayanai don sanin halin da ƙasa ke ciki. Hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya gaya mishi, ya ayyuhal ladina amanu in ja a ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ku masu imani, idan wani fasiki ya kawo muku labari ku nemi hakikanin menene labarin domin kada ku ku yi hukunci ku wayi gari kuna nadama domin labarin ba haka yake ba To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a cikakken wannan rahoton yanzu kan ga ladan Ibrahim Aiwa da labarai amma fa a takaice. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta iya bakin kokarinta na ta samu damar tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram biyo bayan fito da wani sabon faifan bidiyo da kungiyar ta yi jiya Lahadi inda ta nuna wasu daga cikin 'yan matan Chibok har su kusan hamsin da aka kame tun cikin shekarar 2014. 'Yan kungiyar ta Boko Haram ta ce da yawan 'yan matan sun mutu kana sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta yi musayar fursunoni da su. Kungiyar ta ce muddin ana son ta saki 'yan matan Chibok ɗin to su ma a sake musu mutanensu da ake tsare da su. a cikin faifan bidiyon na tsawon minti goma sha ɗaya da aka nuna a kafar sadarwar zamani ta youtube an nuna wani mutum wanda ya lullube fuskansa sanye da kayan sojoji yayin da ga wasu 'yan mata zaune wasu kuma na tsaye to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin ibrahim ayawa da cd da abokin aikinsa salama da shi injiniyan mu malam zubair ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai da hantsi